ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهكا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شرين ده هدو yi kuskure ba نواتا سفر هكا نيه ne

صفة صلاة النبي na sheikh nasiruddin al'albani a wannan masallaci namu mai albarka masjid sunna in ba mu manta ba mun tsaya kan alama ta hudu alama ta na alamomin nuna cewa wane ne masa an masa ƙarshe mai kyau ya mutu kuma ya dace da kyakkyawan aiki alama ta biyar almautu ghaziyan fi sabilillah alama ta biyar daga cikin alamomin kyautata ƙarshe shine almautu ghaziyan fi sabilillah mutum ya mutu yana mayaki don Allah mutum ya mutu yana mayaki domin Allah wa fihi hadisan akwai hadisai guda biyu a cikin wannan alama hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye sahabbansa ya tambaye su yace ma ta'uduna shahida fikum ma ta'uduna shahida fikum wa kuke ganin cewa shine shahida cikin ku wa kuke lissafa shi ya zama shahidi a wajen ku menene zaton ku wane ne zai iya zama shahidi a bisa zaton ku qalu kuma manzon Allah jarrabawa yake haka yake tambayan wasu sahabbansa sahabbansa wani lokaci sai ya jefa tambaya ya ga wane ne zai dace da amsa mai kyau wanda yana cikin hanyoyin ilimi hanyoyin samun ilimi tariqul muhawara kenan akwai hanya ta bada ilimi kai tsaye akwai hanya ta muhawara muhawara malami ya dinga tambayan ɗalibansa wane ne ya san abu kaza menene hukuncin abu kaza to sai wannan yayi yamma wannan yayi gabas har a zo a dace da ni amsa irin wannan ba taba mantawa ma an sha wahala kafin a sani shi malamin ba zai gaya musu ba wani lokaci wani lokacin ya ga abu ne ba za su iya sani ba sai ya gaya musu wani lokacin kuma ya ga kokarin su za su iya ganewa sai ya bar su har su abin nan har su gane har su bada amsa manzo Allah ya ce to wane ne shahidi a cikin ku a bisa zaton ku alu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah man kutila bi sabilillahi fa huwa shahid mu a wajen mu duk wanda aka kace shi domin Allah shine shahidi a wajen mu al sai manzon Allah ya ce inda shuhada ummati idan lakali idan haka ne shahidai a cikin al'umma ta kaɗan ne in dai kun tikaita wanda aka kashe a gaban yaƙi shine shahidi kawai to shahidai a cikin al'umma ta kaɗan ne qalu sai suka ce to fa manhum ya rasulullah zuwa ne ne shahidai to banda waɗanda suka faɗa qal sai manzon Allah ya ce man kutila bi sabilillahi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi domin Allah shahidi ne wa man mata fi sabilillahi fa huwa shahid duk wanda ya mutu domin Allah shi shahidin menene bambancin abu biyun nan wanda aka kashe domin Allah da wanda ya mutu domin Allah menene bambanci wane ne zai iya gaya mu eh. eh za ka iya bambancewa eh eh da wanda ya mutu dan Allah kaga wannan da ya mutu dan Allah ba kashe shi ake ba ma dan Allah ya mutu ne bambanci tsakani eh eh eh wannan kashe shi ake ai an kashe shi ne ai ba mutuwa yayi ba an kashe shi ne hmm. Hmm. an kashe shi ne <laughs> Eh? eh wannan ba don Allah ya mutu eh, ba Allah ya mutu eh. mai yawwa to wanda ya fita jihadi shiga filin daga ba tuku sai ya mutu a hanya kun ga dan Allah ya fita dan Allah kuma ya mutu ko kuma ya yi jihadi yana dawowa sai ya mutu a hanya bai yi shahada a Da ga ba sai ya mutu a hanya a hanyar dawowar shi ya mutu ne ba kashe shi ba amma dan Allah ya mutu kuma wanda ya fita aikin hajji sai ya mutu a hanya ba dan Allah ya mutu ba ya ake wannan suke bace muku gaba daya ba ku ya tuno to to an gane wannan bambancin su kenan wanda aka kashe a gaban yaki wannan karara ne ya fito jihadi sai aka kashe shi an kashe wanda kuma ya mutu dan Allah ya fita jihadi amma bai samu shahadin ba kashe shi din amma ya mutu a hanyar shi ko kuma a hanyar dawowar shi ko kuma zai tafi aikin haji <laughs> sai ya mutu duk wannan fi lahi ne ومن مات mata bi ta'un wa huwa shahid wanda kuma ya mutu a sakamakon النوبة annoba kun annoba wani cuta ne da zai sauka a cikin gari sai mami, sai gama gari gaba daya to sai a sakamakon haka mutane sai ta mutuwa shi na ba'un to duk wanda ya mutu sakamakon a abba'un annoba shi ma shahidi ne hadisi ya zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake duk wani musulmi Allah zai jarrabe shi zai jarrabce shi da annoba yayi hakuri yayi hakuri da abin da Allah ya jarrabce shi da shi kuma ya zauna a wannan garin bai fita ba an ce in ya mutu fa wa bil janna <laughs> annoba ne ta shiga cikin gari an ce idan ka yi haƙuri da kaddara kuma baka fita ba ko ba haka ba ne sai ka mutu a sakamakon wannan cutar ta an ce ke dan na shahidi ke shahidi kaga ga sharaɗi na farko ka zama musulmi domin kafiri ma annoba za ta yi sharaɗi na biyu ya zama kayan haƙuri ka fita ba ka bar wannan garin ba don ba a san idan annoba ta sauka ka bar wannan garin ka je wani gari domin ka bar wannan garin ka kai musu ka kai wani gari kenan ka ɗaukaka an ce idan ana annoba a wani gari na cikin wannan garin da annoba ke kara su fita na wajen gari kuma kara su shigo <laughs> na cikin garin in ya fita ya kai kenan zai kema wani na waje kuma ya shiga zai kamu aka ce to a kiyaye na waje kada ya shigo na ciki kuma kada ya yi haƙuri bai fita ba sai kuma ya yarda cewa wannan abin da ya faru jara ce daga wajen Allah to da guda uku na an ce bi bawa shirye. shahidi wa man mata bil batni sai kuma wanda ciwon ciki ya kashe shi huwa shahidi shi ma shahidi ne a kasa za ku ga an bida'i albatin kowane irin ciwon ciki wa huwa istisqa'u an ce shine istisqa'u shine ciwon burdu ake cewa wane ne zan ciwon burdu na yi bincike dai na gani cewa istisqa'u shine ciwon burdu burdu ce kumburi ne na ciki da yake faruwa shine wantifaqul batn ciki ya kumbura haka ciki ya ta kumbura a sakamakon haka sai mutum kamar ruwa ne ya cika cikin eh? a sakamakon haka sai mutum ya mutu wakila wasu malamai suka ce wawwal ishal shine gudawa wanda ke da tsaya baya tsayawa har ya kai ga mutum mutuwa kwalara eh, ya ma zai safa shi ma a cikin wane irin ciwon ciki da zai iya kai mutum ga lahira to an ce yana yana shahidi ne yana cikin hanyoyin shahada kaga akwai ulcer ulcer ai daga ciki ne akwai ulcer ta ciki akwai kuma ta kirji akwai kuma ta gadon baya ko ba haka bane to idan mutum ya mutu ta hanyar ulcer ta ciki to kaga kenan hanyoyin ɗaya daga cikin ciwon ciki kenan da mutum zai in mutum ya mutu ta wata hanya ta ciwon ciki to an ce shahidi ne shi sa aka ce to wa man mata fil batni duk wanda ya mutu ta hanyar sakamakon ciwon ciki fa huwa shahidi shi ma shahidi ne wal ghariqu shahidi sai kuma al ghariq wanda ya mutu a cikin ruwa cikin ambaliya dalilin ambaliyan ruwa ne ko kuma a cikin kogi ko teku ya mutu shi ma shahidi ne to kun ga kenan manzon Allah da saura ba ko wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo mana cikin wannan hadisin ba saura gela zai zo mana a cikin wani hadisi nan gaba to akwai a a shahada yana da matakai guda uku shahidai suna da darajoji guda uku hawa hawa uku ne shahidi na farko shine shahidin duniya da shahidin lahira a wajen mu shahidi ne lahira ma shahidi ne wannan ne wanda ya fita da kyakkyawan niyya ya je yaki kuma ya dace aka kashe shi wannan shi ne shahidi shi ne daraja na farko a cikin matakin shahidai ya fita da kyakkyawan niyya kuma aka kashe shi a gaban yakin to ne shahidin duniya da shahidin lahira abun nufi da shahidin duniya duk hukunce hukuncin da ake tabbatarwa shahidi mu za mu tabbatar masa rashin wanka ba za mu masa wanka ba domin a cikin jininsa ake ci abin da yi idan kun masa wanka an wanke jinin kenan domin za ta fi shi gobe kiyama jikinsa yana bubbugowa da jini launi launi jini kuma kanshi kanshin almisu to shi yasa an ce a tabbatar masa da hukuncin hukuncen a shahidi ba za mata wanka ba kuma ba za mata likafani ba za mata likafani ba gane wannan cikin kayan sa kayan da aka kishi shi cikin kayan hmm? hukuncin shahidi kada mata wanka gane wannan to na shi ne daraja na farko mu a wajen mu shahidi ne a wajen Allah kuma shahidi ne na biyu shine shahidi lahira kawai shahidin lahira ba shahidin duniya ba wane ne wannan shine wanda ya mutu a sakamakon ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka lissafa ya mutu ne a sakamakon ruwa ambaliyar ruwa ko a cikin teku ko a cikin kogi ko kuma kona an yi gobara ya mutu ko kuma gini ne ya rushe ya fada a kan shi ko kuma mace ce a dalilin haihuwa ya mutu zai zo mana insha Allah to waɗannan a duniya dai a wajenmu ba shahidai ba ne domin ba gaban yaki aka kashe su ba saboda haka me nan ba shahidai ba ne a wajenmu ba za mu tabbatar musu da hukunce-hukuncen shahidu ba shahidai ba an gane da rashin wanka da rashin likabai amma a wajen Allah ba shahidai ne wannan su ne za su zo daraja na nawa na biyu daraja ta uku shahidi a wajen a shahidi bin alahira wane ne wannan wa zai iya gaya mana shahidi ne a wajenmu ba shahidi ba ne a wajen Allah hmm. dami shari'a barakallahu fiki barakallahu fiki barakallahu fiki mutum ne fita yaki ya fita da wata manufa daban shi musulmi ne wataƙila ya ga wanda ya kashe mahaifinsa sai kawai yana son ya biya doki kun sani ya kashe wani <laughs> ba wai zan addini ya ɗaukaka ba ya ga wani dai wanda ya tafi masa wani abu sai ya je domin ya ga eh, ya nan ya ɗaufan ta dalilin haka sai aka kashe shi mu a wajen mu bai shahidi amma a lahira ba shahidi ba ne ko kuma wanda ya je yana ta yaki domin a ci shi jarumi ne riya ta shiga ko bata shiga ba wannan a wajen mu me shahidi amma a wajen Allah kuma fa ko kuma wanda ya gudu a cikin yaki ya gudu an ce duk yana cikin kaba'ir manzo sallallahu alaihi cikin wani hadisi itanibul mubiqat taba al mubiqat ku nisanci wasu manyan laifuka masu halakar da mutum a ciki an ce wa tawalli yawmaz zahati mutum ya gudu ya ga taron arna sai ya gudu ya wulakanta addininsa su kuma sun ɗaukaka addininsu kai ka janyo fushin Allah subhanahu wa ta'ala to mutum ya shiga yaki sai ya gudu duk da cewa ya gudu da sai aka kashe shi da an ce shahidi na wajen mu amma wajen Allah ba ba shahidi ba mutum kuma ya yayi gulul kun san algulul mutum ya saci wani a cikin ganima da aka tara an yaki ta aka samu ganima sai zai saci wani abu a ciki daga baya da aka kashe shi bai mayar da wannan algulul din ba wanda ya saci har aka kashe shi shahidin a wajen mu ba a wajen Allah ba da yi bane wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawm al qiyam duk wanda yayi gulul ya tace wani ba cikin ganima to zai zo da shi gobe ko menene ko allura ya dauka to wannan shine matakan shahidai din adam za yi tuno su eh za ka yi tunowa to ba yau zan tabbaye ka wani darasi in na ga sun kwanta din sun sun su ka don watakila za su iya tada su to a shahidai hawa uku ne ko ba haka ba ne gashi kuma mun kawo su ma da misalai kuma in na tambaye ka sai ka kawo misalai akhrajahu muslim muslim da ahmad an abi huraira daga hadisin abu huraira wa fil babi an umara inda al a cikin wannan babin akwai a hadisin da aka rawaito daga Umar ibn al-Khattab al-Hakim ya rawaito shi a cikin littafinsa wal Baihaqi Baihaqi hadisi na biyu ina mana wa fihi hadisan akwai guda biyu hadisi na biyu man fasala ai kharaja duk wanda ya fito fi sabilillah dan Allah fa mata sai ya mutu au kutila ko kuma an kace shi fa huwa shahid to shi shahidi ne ya fito dan Allah haji ya tafi ko zai tafi jihadi na a hanyar shi kafin yayi sai ya mutu ko kuma yayi jihadi yana dawowa sai ya mutu au kutila ko da ya isa filin magan sai ya dace aka kashe shi fa huwa shi shahidi ne aw waqazahu farasuhu ko kuma ko kuma dokinsa ne ya yadda shi sai ya taka wuyan shi sai ya mutu ba ana samun irin wani kuma samu mutum dokin shi ya yadda shi sai kuma ya taka shi sakamakon haka sai ya mutu to shi ma shahidin au ba'iruhu ko rakuminsa ya yi masa haka aula da gatu hamatun menene hamatun ko ƙananan dabbobi masu kawo cuta ko kuma ɓarna su ne suka harbe shi ko kuma suka cije shi maciji kunama rina kusan rina mai rina yauwa ita ma in ta yi harbi ba Hmm? to wa'annan za su yake mutum lahira amma zuma za ta yi harbin mutum mutum maya mutum ya mutum eh to shi kenan zuma tana ciki cinnaka fa a yana ciki nan cinnaka akwai manyan cinnaka dafi? wani harbin cinnaka ya fi na zuma ko ba haka bane saboda haka za mu iya sa cinnaka cikin alhamma hmm? gwano ni ban san gwano ba babban cinnaka mai warin nan akwai su da barna in ba barna ne a wajen yara a wajen manya barna na wajen yara wani yaro idan cinnaka ta har tafi da nutsuwa har ya wani zanna ko ita da rana ba na tuna da wani yaro a lokacin da na zama wato babba ya hau mangoro sai ni ban sani rina ce ko kuma zarnakon harbe shi ya faɗi daga kan bishiya ya zuma ya zuma mun taro muna da dauki fifiki muna ta fifika shi to ya ɗau minti talatin sa'an nan ya farfaɗo yana daga cikin abin da ya sa siba waili siba waili malamin nahawu ne a ina a cikin albasra shi kuma alkisa'i malamin ne shugaban malamin nahawu ne a cikin alkufa a cikin alkufa sai suke sabani a cikin wata jumla wanne ne fi inganci a wai sibawai ya ce kuntu laga kuntu a zunnu ko kuma ahsabu anna al-aqraba ashadda lazatan min az-zumburi fa idha huwa iya. to shi kuma kisa yake fa idha huwa iyaha fa idha huwa iya fa idha huwa iyaha wanne ne wani jumla ne bi kyau to sibawai ya di shi alkisa'i gaskiya amma aka ce wai alkisa'i sai ya ba ma sauran malaman nahu ya ba su cin hanci domin su mara mishi baya cewa jumlar shi ta fi kyau <laughs> sai kuma suka mara ma alkisa'i baya akan wannan aljumlar to wai wannan bakin cikin shi ya sa ba wai ya mutu <laughs> ma'anin haka wai da ina ganin cewa harbin kunama harbin kunama ya fi raɗaɗi ya fi zafi a kan harbin rina wanne ne kubbaɗi daga ci zarnaku zarnaku a to shi ne zumburi ɗin shi ne zumburi ɗin ya ce na da na ɗauka cewa harbin kunama ya fi zafi a kan harbin zirnakun ashe haka ne ashe haka ne a cikin ashe haka ne inda suke sabani wanda yake bai za huwa hiya wanda kuma yake bai za huwa iyaha to a domin a nuna muhimmancin shi ma zirnakun to yana fita da zuma wani harfi harfin sa yana da zafi sosai shi ma yana bin jini yana tafiya a cikin yana yawo ka ji zafin a nan an jima kuma ka sake shi a nan kamar kunama to ne aula da gathu hammatun ko mutum ya mutu a sakamakon harbi na wannan ƙananan dabbobin da masu kawo barna ko kuma cuta ya mutu au mata ala firashihi au mata ala firashihi bi ayyi hatin sha Allah ko kuma ya mutu ne akan gadon shi akan shimfidan shi ayi haddin sha Allah da wani da wani irin ko da wani irin mutuwa wanda Allah ya so masa fa innahu shahidu shi ma shahidi ne wa inna lahu aljanna shi ma yana da aljanna amma ya zama ya fito din an ce karshe aka ce an mata alaka rashihi ko ya mutu akan shimfidansa ayi hadfin sha Allah da wani irin mutuwa wanda Allah ya so amma a kan gare shi ne fa innahu shahidun dan Allah ne ya fito fa huwa fa innahu shi shahidi ne wa inna lahu aljanna lalle yana da aljanna wannan an ce kunama akwai wata irin kunama baka katuwa haka duhu duwa ke kira ko ita ce in ta harbe mace mai ciki a nan da ka za ta ba wani jikiri ba wani jikiri wannan na tabbatar a wajen iyayenmu mutum an ta taba harbin irin wannan gunan ta taba harbin wata wata mata mai ciki ba ta jikiri ba amma a kai ta wajen masu magani wannan hadisin akhrajahu abu daud abu daud ya fitar wal hakim da hakim wal bayhaqi bayhaqi min hadisi abi malik al ash'ari daga hadisin abu malik al ash'ari wa sahahahu al hakim al hakim ya inganta shi wa inna ma huwa hasan fakat albani yace wannan hadisin hasan ne kadai saboda haka a dinga kula wa a gida a dinga sa mata suna kwalema kowane lokaci da sakamakon kwaliman ne wannan makwabcin mu mala ali wata rana ana kwalima a ɗaki yarinsa sai ga wani katon mace jani sai a cikin kwano kuma a cikin kwano ne ta tuka ajiye a ajiyen kuɗi amma ba wai sama tana ɗaukawa sai ta buɗe ta sama sai ta jefa kwanan kwaleman a wannan kuma kuɗaɗen ne macijin kuma yake ya shimfiɗa su yake samun nutsuwa a cikin kwanan ya gyaggyara wannan kudaden a cikin kwanan domin ya yi laushi a sakamakon kwalima kawai sai kawai ga ga matijin ta ake kira mai kama kana dariya hmm? kana da iyalinka a kowane ƙarshen wata fata ta ta dinga mai to <laughs> ta ka za aka kama maciji wallahi albani ya ci gyara ya ce alhakim ya inganta shi me gyaran da albani ya yi ya ce wa inna ma huwa hasanun fakar amma hadisin bai wuci darajar hasan hasan ne kawai sahihun sai kuma ya dawo ya ce sun mata bayyana ne haɓa uhada sai na gano wannan hukuncin ma da ne a kan wannan hadisin ma na yi kuskure wa inna wa inna bu da'if hadisi na da'ifi kaga hanyoyin bincike ne bincikensa na farko ya tabbatar masa da cewa hadisin mai hasan ne bai kai sahihun ba sai ya ƙara wani bincike kuma ya gano cewa mai hadisin za'ifi ne yuraja a tafsil fi dha'ifa wai ka koma daki dakin wannan bayanin cikin silsilatu dha'ifa sahiha ne kike da shi ko dha'ifa dha'ifa wai ka koma cikin hadisi hadisi na dubu biyar da dari uku da sittin dubu biyar da dari uku da sittin mujalladi na nawa na a wajen ka na biyu ana ganin to ke wannan nan ba in ba kamin ka duba za ka ga yaya haka ya zama za'ifi ya kawo dalilin gaba daya ya kawo dalilan ya ake ya rauna na hadisin gaba daya to asadisa asadisa alama ta shida na daga cikin alamomin mutum ya samu kyakkyawan karshe almautu bi ta'un mutuwa da annoba a zo an kawo shi da cikin jerin wa alamomin a cikin hadisi ba yanzu an ware shi da alama wa fihi ahadi ce a cikin wannan akwai hadisai hadisi na farko an hafsata daga hafsa ne ibnatu tusirin yar sirin muhammad ibn sirin ke qalat tace hafsa ke qala li anas bai anas ya ce mun wani anas ibn malik ke bima mata haya ibn abi amra wani irin mutuwa ne haya ibn abu abi ibn abi amra yayi me ya kashe shi qultu hafsa tace ni nace ibba'un ibba'un ya mutu shi haya ibn abi amra faqal sai anas yace to qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ai ni na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai manzo Allah yace ce. taunu shahadatu li kulli ai annoba mutuwa a sakamakon annoba shahada ce ga kowane mutum kenan idan mutum ya yi kyakkyawan ƙarshe ka yi ma mutanen da bishara cewa to kuma tare da kawo hadisai kuma hadisi to kun ga ke da ya yi tambaya da bai wane ya mutu ya ce da annoba to sai ya tuno da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai annoba shahada ce ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar wa dayalisi wa ahmad hadisi na biyu an aishata daga aisha annaha sa'alat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cewa ita ta tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam akan annoba akhbaraha nabiyullah sallallahu alaihi wa sai sallallahu alaihi wa sai ba ta labari innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha'u ai ita annoba din azaba ce da Allah yake turo ta ga wanda so a cikin bayinsa fa ja'alahu rahmatan lil mu'minin amma Allah ya sanya annoba din zama rahma rahma ce ga mu'minai fa laysa min abdin yakau saboda haka ba wani mu'mini ba wani bawa wanda zai fada a cikin wannan annoba fa yamkutu fi baladihi sabiran kuma ya zauna a garin yana mai hakuri bai fita bake fita cikin wani gari ba ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu yana da imanin cewa ba abin da zai same shi sai dai abin da Allah ya rubuta zai same shi illa kana lahu mithlu ajri shahid sai an ba shi lada kwatankwacin ladan da aka ba ma shahidi kenan shi ma shahidi ne shahidin duniya ko na lahira na lahira akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wal baihaqi da baihaqi wa ahmad da ahmad hadisi na uku yace yati shuhada'u gobe kiyama shahidai za su zo waɗanda aka kashe su a gaban yaki za su zo wal mutawaffauna bi ta'un da waɗanda suka mutu a sakamakon annoba fa yaqulu ashabu ta'un sai masu annoba sai su ce waɗanda suka mutu a sakamakon annoba kenan sai su sai su ce nahnu shuhada ai mu ne shahidai <laughs> ai mu ne shahidai yuqal to sai a yi alƙalanci a tsakanin sai a ce to unzuru yanzu ku duba fa in kanat jirahukum bi jirahi shuhada'i a duba idan ciwon su radadin su hmm, raunin da ka ji a duba idan yayi daidai da raunin da aka jima waɗanda aka kashe su a gaban yaƙi tasilu daman tasilu daman wato su yana fito da jini ko ba haka ba ne rihul miski kuma kamshin kamshin almisku ne idan an samu wannan da tare da waɗannan waɗanda suka mutu a sakamakon annoba idan an samu daidai haka tare da su to fa shuhada su ma shahidai ne tare da waɗancan fa yajidunahum kadhalik Allah sai yayi dalili sai a same su a haka jini sai ya dinga fitowa kuma kamshin jinin kuma ya zama me sai ya zama almisko kamshin almisko ta ce kuma kenan ita ma annoba tana da matsayi sosai idan mutum ya mutu a sakamakon ta kuma yana dabda mai matsayin waɗanda aka kashe su a gaban yaƙi أخرجه الإمام أحمد ahmad أحمد ahmad ya fitar wa في الكبير كطبراني أتكلم مؤجم الكبير سند حسن بسند حسن كما قال الحافظ كما يند الحافظ يفتع أن عتبة ابن عبد آه، عبد السلمي لقى حديث عتبة كم باوى السلمي رضي الله عنه وله شاهد من حديث الإرباط بن ساريه وأن حديث ينادي شيدا كان حديث إرباط بن ساريه رضي الله عنه أخرجه النسائي حديث إرباب ينا وجاء النسائي النسائي يفتر وأحمد لإمام أحمد والطبراني للطبراني وحسنه الحافظ أيضا حافظ يا يا كوتة شي حديثا فهو حسن في الشواهد إذا أكدوبا شهدون يا كي يزم حسن وفي الباب وفي الباب تكون باب عن أبي هريرة daga abu huraira wata kaddama fil fakratil khamisa a cikin layi na biyar shi ma gabata al hadithul a cikin hadisi na farko wa ya'ti aidan fi thamina wa tasi'a yace wannan hadisin zai zo mana cikin alama ta takwas da alama ta tara wa an ubadata hakan daga hadisin ubada ibn sami zai zo mana cikin alama zai alama ta bakwai almautu bida'il batni mutuwa a sakamakon ciwon ciki a sakamakon ciwon ciki wa fihi hadithan shi ma a cikin mun gabatar a cikin jerin wasu hadisai da su wa fihi hadithan a cikin hadisai guda biyu hadisi na farko wa man mata fil batni fa huwa shahidun wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki shi ma shahidi ne wanda ya ciwon ciki ne ka mutu ya kashe ka shahidi rawahu muslim wa ghayruhu muslim ya rawaito wa taqaddama bi tamamihi fil khamisa yace in muka koma alama ta biyar to hadisin ya zo mana cikakke hadisi na biyu ana abdullahi ibn yasar abdullahi yasar yace كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة ناكسن شيء إنا زوني ني سليمان بن سرد kuma Khalid ibn Urfuta muna zaune fadakaru sai suka ambata an rajulan tuwfiya cewa wani mutum ya mutu mata bi batnihi ya mutu ne a sakamakon mai ciwon ciki sai muka kawo wannan zancen fa idha huma yashtahiyani an yakuna shuhada'a janazatihi sai suka yi sha'awan su halarci jana'izan wa wannan mutumin da ya mutu a sakamakon ciwon ciki qala ahaduhuma sai ɗaya ya ce ma abokinsa qala ahaduhuma lil akhar alam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhaba bi qabrihi cewa wanda cikin shin manzon Allah ba ya ce duk wanda cikinsa ya kashe shi hmm? me ma'anan wanda cikinsa zai kashe shi wanda ya mutu a yauwa falai wa azaba fi kabri za a azabtar da shi a cikin ta ba fa qala al-akhar sai wanda aka tambaye shi sai ce bala eh manzon Allah ya faɗa cewa duk wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki ba za a tambaye shi falai wa azaba fi kabri ba za a azabtar da shi a cikin ta ba wa bi riwayatin a cikin wata riwaya sadatta daidai yadda ka faɗa ne yace ka faɗi gaskiya eh manzon Allah ya faɗi haka duk wanda ya mutu da ciwon ciki to shi kenan ba za a zabtar da shi a cikin kabarinsa ba wannan hadisin da sa'i ya fito ya rawaito wa wa tirmizi da tirmizi wa hasanahu tirmizi din ya kyautata hadisin wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihihi a cikin sahihi littafin sa sahihi shine mawaridu zaman wa tayalisi haka ma tayalisi wa ahmad da ahmad wa sanaduhu sahih sanadin sa a ah, ingantacce ne don mu yi na takwas da na tara an hada su kuma mu yi na goma ta mu tsaya A tamina wa at-tasi'a an gwa mu na alama ta tara ta takwas da ta tara an hada mana su al-maut bil gharq mutum ya mutu a cikin ruwa shi ma alama ce cewa ah, mutum ya samu kyakkyawan karshe wal ala wal hadami kuma a faɗowan gida eh, gida ya faɗo kan mutum ya mutu shi ma mm, abin nan da shi ma kyawun ƙarshe ne ƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗinsa sallallahu alaihi wa sallam shuhada'u hamsatu shahidai guda biyar ne sai ya ce almasu'unu wanda ya mutu a sakamakon mai annoba kina almasu'unu wal mabtulu da wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki wal gharaqu da wanda ruwa ya kashe shi ambaliyar ruwa ko kuma ya nutse a cikin teku ko kogi wa sahibul hadimi wanda gida ko kuma gini ya fado a kan shi ya mutu wa shahidu fi sabilillah da shahidi wanda aka kashe gaban yaki kun ga kenan an tabbatar da guda biyu a cikin wannan hadisin wani guda biyu al da al don su aka kawo wannan hadisi akhrajahu al-bukhari bukhari ya rawaito wa muslim da muslim wa tirmidhi da tirmidhi wa ahmad da ahmad min hadisi abi huraira eh, eh, daga hadisin abu huraira shi al wanda mutu a cikin ruwa wanda ya mutu a sakamakon fadowar gida shahidin lahira ne ko kuma shahidin duniya ko dukansu shahidin lahira al-ashira na goma alama ta goma mautul mar'ati fi nifasiha mace ta mutu a sakamakon haihuwa mautul mar'ati fi nifasiha mace ta mutu a sakamakon mai haihuwa sababi waladiha sababi waladiha sakamakon haihuwa ke fitowar ɗa to dai ta mutu li hadisi ubada ibn samit saboda hadisin Ubada ibn Samit anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ada Abdullah ibn Rawaha ya zo gaishe da Abdullah ibn Rawaha a cikin rashin lafiya qal shi Ubada ibn Samit yace fa ma tahawwaza lahu an firashihi shi Abdullah ibn Rawaha shi bai matsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yayi nauyi kenan irin mutum ya dan matsa ko sai wanda ya zo gaishe shi ya zauna din to bai matsa ba saboda jiki yayi nauyi saboda rashin lafiya faqala sai manzon Allah yake ce mishi shiwa shi Abdullahi ibn Rawah ce a tadri man shuhada'u ummati shin ka sani ke Abdullahi ka san wasu wane ne shahidai na al'ummata ka sani qalu sai suka ce kun ga mutum ɗaya aka tambaya amma mutane ne da yawa za su ba da amsa yanzu kenan a wani ne zai iya gaya mana ya ake wanda aka tambaya daban mutanen da suka ba da amsa kuma daban qalu a tadiri ba ce a na ba a tadiri shin ka san shahidan ta qalu sai suka ce suwa <laughs> sahabbai ya ake wanda aka tambaya daban masu bada amsa kuma daban ya ake yawwa sai na tambaye wani cikin sai kuma ya kasa bada amsa ko kuma wani hali ya hana shi domin wannan wata ke da yana cikin wani hali na rashin lafiya sai bai iya magana ba kalu sai wasu suka bada sakamakon madadinsa kalu sai suka ce qatlul muslimi shahadatu mutum a kashe shi a gaban yaƙi ko ba haka bane shahadatu shahada qal inna shuhada a ummati idan laqali in dai haka ne shahidai na al'umma ta kaɗan in dai kun takaita wanda aka kashe a gaban yaƙi ya zama shi ne shahidi to shahidai a cikin wannan al'umman kaɗan ne katulul musulmi shahada kun gani a kashe musulmi shahada ne والطاعون شهادة النوبة شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء مكي أنت يا كشيتا شهادة ميما أنت يا كشيتا يوا أتاكمكم هاي هو سيتموت to an ce ɗanta ne ɗanta ne yake ce ba dalilin haihuwan ba to da ba ta mutu ba amma akwai wanda zai mutu ba da ajalin ba akwai wanda a ajali da ya yi ba a sai mutu an taɓa yin haka eh <laughs> ko wani na cikin ku yanzu da dalili ya sa ya kai ya kashe ɗaya wani ya wadu billah to wancan wanda aka kashe da a ajali da ya mutu amma ta ta'addadat da asbab wal mutuwa wahid sabuwa suna da yawa amma mutuwa ɗaya ne kowa duk wanda ya mutu ya mutu da ajalinsa hmm. ce idan wani ya kashe wani to wanda aka kashe din shahida wanda aka kashe din da ajalinsa ya mutu da ajalinsa me ya mutu a lokacinsa ne an ce walau sabara al-qatilu da matal maqtul ko da a ce a kaddara wanda ya kisa ya hakura da ya kisan ba to wanda aka kashe da ya mutu to <laughs> wata hanya da ya da adam inda ka yi hakuri baka kashe wani ba to da wanda din wanda kai hakuri baka kashe baka kashe shi din ba a ya mutu ta wata hanya da ba saboda aka kada ku ɗauka mutanen da bom yake tashi da su ba da ajalin suke mutuwa wallahi da ajalin su Allah ya zana za su mutu da wannan abubuwan inda bom bai tashi ba wallahi da su mutu da wasu hannuwa wallahi ba to ga makwabcinmu ya ce yaron da yake gaban shi ya wargaje amma shi ya tsira dan kuma kan shi ne kawai ya abin amma wai yaron da yake tafiya a gaban shi ya wargaje kun san wargajewa shi ne shi inda ajalin zai yi Allah ya rubuta ma nan mutu da wannan da wayan nan da ajalin su suke mutu in ba ka ba to mu da da wayan mu muka rayuwa yanzu eh, su ma yanda nan suke fitowa abubuwan da risa da su kuma muna fitowa ko ba ma fitowa eh sai ka ga wani zai ce wallahi dazu na ta wuce wajen dazun <laughs> na yi tsayayya wajen da bambi ya tashi hmm? to ya tsira ne wayan shi <laughs> sai zai na ce ko amma alhamdulillah ba inda ake a lokacin da nake waje kafin ya tashi ba <laughs> to wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a ma'anan jam'a akwai wato hiya ta mutu lati mutu wa fi batniha walad wanda za ta mutu akwai ɗanta a cikinta jama'a kenan hmm? jama'a mace ta mutu akwai dan da a da an yi an yi dan ya fito bai fito ba yin haka sai ta mutu da shahada wannan ma shahada ce ya jurruha waladuha bi taradihi ila janna kun ji ko wai ta yana janta zuwa aljanna da ta kibiyan yaron wai yaron zai dinga jan uwar zuwa aljanna da kibiyar yaron akwai tsarar wato abin da eh, masu karban da suke yankewa daga cikin yaro to shine shine asurra surra ke tsarar to ɗanta yana danta shi ya kashe ta kuma shi ne zai ke ta aljanna ko ba haka ba shi ya kashe ta kuma shi ne dalilin aljanna shi ne ma'anar <laughs> da ya jirru hawala duha bi sararihi ila aljanna ɗanta yana janta cibiyansa zuwa mai zuwa aljanna amma wane ne ya kashe ta shi ya yi kisa kuma shi ne zai kita aljanna Allah to wai wannan hadisin Ahmad ya fitar wa dalimi da dalimi wa bayalasi da bayalasi wa isnaduhu sahih da sanadin sa ingantacce ne walahu walahu fil musnad yana da shi kuma cikin musnad wa tarikh ibn asakir tarikh ibn asakir an tsare min turukun ukura hadisin yana da wasu hanyoyi yana wasu hanyoyi daban a cikin al-musnad da ibn atakir wa fil babi an safwan cikin wannan babin akwai hadisin da aka rawaito daga safwan ibn umayya inda darimi shi kuma darimi ya fitar wa nasai da nasai wa ahmad da ahmad haka ma wa an uqbat ibn amir haka ma an rawaito a cikin wannan babin kuma akwai hadisin da aka rawaito daga uqba ibn amir inda nasai أو جن نسائي نسائي يكتر وعند البخاري في التاريخ حكم ما بخاري أنا دي شكما أشكين التاريخ الكبير كقضية الغرض وي أبن دي شاتي متو أشكين روا البخاري آه، يا روي دو أنه بندر التاريخ وعن راشد بن حبيش عن أحمد أما دق راشد بن حبيش آه، دق حديث راشد بن حبيش أحمد يا رويته wa rijalu thiqat mazajen sa amintattu ne qala al-munziri munziri yace fi targhib cikin littafin sa targhib isnaduhu hasan sanadin wannan din sanadin hadisin hubaysh din rashid bin hubaysh din wai ah, mai kyau ne wa fihi ziyada kari a ciki wai ya fi hadisi ubada inda bayana cewa amin wannan kari yana cikin hadisin ubada inda bayalasi na wanda bayalasi ya rawaito wa Ahmad da wanda Ahmad ya rawaito wa an Abdullah ibn Busur hakan ma a cikin babin akwai hadisin da Abdullah ibn Busur ya rawaito inda Tabarani wanda Tabarani ya fitar da shi cikin littafinsa wa rijaluhu thiqat shi ma mazajin sa mazajin sanadin sa su ma amintattu ne inda Haizami Haizami ya fitar da shi a cikin Az-Zawai wa an Jabir ibn Atiq hakan ma Jabir ibn Atiq shi ma shi ma ya abin nan shi ma yana da hadisi a wannan babin wa ya ce lafzuhu to lafazinsa zai zo mana fil faqratil atiya a cikin cikin layi mai zuwa insha Allah za mu tsaya nan darasi mai zuwa idan Allah ya nufe mu da rayuwa sai mu tashi daga alhadi ashar abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin